والله من ورائهم محيط amma Allah yana sane da ayyukansu ta ko'ina kuma yana ƙididdige su babu abin da yake kubuce masa kuma zai yi musu sakayya a kansu.